dai zargin da cani ya yi ma zababben shugaban kasa shugaban jamhuriya muhammad bazum da cewa ya tattauna da 'yan ta'adda shi ne dalilin da yasa ya aikata karan aikin mai da kasa baya kenan sakin zababben shugaban kasa shugaban jamhuriya muhammad bazum da iyalin shi ya zama cilas gare ka ya kai cani saboda bayan harin ta'addancin da aka kawo bani aka yi garkuwa da jami'an tsaro fds kinmu guda shidda yanzu abin da ya faru shekaran jiya da su wane ne cani ka tattauna. Neuf chefs que j'ai identifiés et je les ai assaillis, j'ai libéré, on m'a conseillé de libérer des prisonniers que j'ai enlevés de Koutoukale, que j'ai directement reçus au palais de la présidence de la République. Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées. Ils sont plus aguerris que nos armées. Assalamu alaikum wa rahmatullahi <clears throat> wa barkatu. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka, ina maku fata alkhairi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yau Mardit, yau Mathulatha, Mardi ta yi daidai da ishirin ga wata na takwas ut Miladiya Demil Ventikat. 'yan uwa musulmi masu albarka da suke bibiye da mu a cikin yanar gizo maras dalili <laughs> ya yi tafka da walwala maras dalili namu wato shi bai jin kumya ya haɗu magana gobe kuma ya dawo a kanta yanzu dai na farko za mu fara da kace an zargi tsohon shugaban 'yan ta'adda bazu muhammad akan cewa ya tattauna da 'yan tawaye to ai ba zargi na aka ba maras dalili ga dai bidiyo nan na ya muku shi na da kai ne ya ce an bashi shawara ya kai su fada shugaban ƙasa kuma ya karrama su ya sake su sa'annan kuma ya tabbatar ma duniya cewa teroriskin nan sun hi ƙarhin sozawan Nijar gashi nan dai ne ya faɗa ba zarginsa ne ake yi ba ai zahiri ne gashi nan wala ka mislu khabir babu mai baka labari kamar mai shi in labari zaka nema tsakani da Allah to sai ka saurari wanda adda labarin mi zai cewa to wanda adda labarin na tsohon shugaban yan ta'adda shine ya kuɗi magana shi ashe mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Cani ba zarginsa ne yake yi ba abinda ake ce ma zargi da kalma ta Hausa shine da ba a tabbatar da kayi ba sai a ce ana zargi to wannan gashi da bakin shi ne ya tabbatar a musulunci lokacin da mutum ya ba da hujja a kan shi ba a buƙatar wani shaidu na harko kenan na biyu in ba ku manta ba yau kusan sati guda da maras dalili ya hito ya ce su guda shida da aka yi garkuwa da su mai girma shugaban ƙasa abdurrahman cani ya ba da miliyan ɗari da ashirin da a sako su ko ba haka ya ce ba yanzu daga baya sai ga an saya a cikin tele sahel wasu bayan Allah ne ba da ma sanin majalisar ceton ƙasa CNSP suka ƙoƙarin su ceto wa'annan mutane aka kai su wurin Firayim minister ya kai su wurin shugaban ƙasa aka zo aka tattauna da su ba kuma wai suna 'yan ta'adda ba da ya gudu bidiyo yana cewa wasu 'yan ta'adda su <laughs> kai wallahi jama'a ku kasance masu gaskiya ba a taɓa cewa gaskiyar mutum ta ƙare ba sai dai a ce ƙaryarka ta ƙare kuma duk abin da za ka yi rayuwar duniya in ba gaskiya ce za ka yi ba yana da lokaci kuma Allah abba zai shiga cikin ka ba har abada duk abin da za ka yi kai gaskiya ana fahimta kai gaskiya saboda haka waɗannan magunguna ne na ƙarya kai ne ke tufka da walwala mai girma shugaban ƙasa abdurrahman cani babu wani dalili wanda ya nuna yana so 'yan ta'adda su zo ya tattauna da su ko mutanen da ake cewa an tura tubawa wane ne cinku ya tura su an gwado ga tele sahel kaga shi mu da haka mun ka kira da saboda babu wata takarda da ta nuna haka sa'annan kuma babu wani bidiyo ko audio ko wani abu wanda ya nuna ga su shugaban ƙasa ya ba su saƙo zuwa ga 'yan ta'adda jera mutane mutum goma sha biyu ko ashirin don cimma wata manuwa wannan ba abu ne mai wuya ba ina ana fahimta saboda ya kamata al'umma musulmi su fahimci wannan wayannan bayan Allah da suka taho da magana suka ce ga dalilin su ga nuhin aka kai su fara shugaban ƙasa suka zo suka yi magana wannan da gaske ne ayi haka amma duk labarin da za a baka in dai baka gane ba ga television tele sahel baka ji an waɗi ga labaru na ƙasar Nijar ba to matsayinka ɗan uwana musulmi mai kishin ƙasar Nijar ka yi foge da wannan abu saboda haka duk labarukan da za ku sha an baku na social media ko wani BBC can ko wani radio RP ko wani kaza matsayinka ɗan Nijar mai kishin ƙasa ka kashe kunnen ka haka ji waɗannan labaru ga rediyo na ƙasa ko ga telebijin ta ƙasa bakin tuka-tuka tik amma duk labarin da za a baka saboda haka Allah ka tsare mana ƙasar mu ta Nijar, Allah ka ɗaga tutar ƙasar Nijar, Allah ka kiyaye ƙasar Nijar, Allah ka rufe ƙasar Nijar da arzikinka da rahamarka da tausayinka da jinƙanka wannan arziki da albarka da muke gani a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar a cikin wannan mulki mai albarka na majalisar ceton ƙasa CNSP Allah ka ci gaba da lullubewa ƙasar Nijar da wannan rahama Allah ka ci gaba da ciyarsa ƙasar Nijar gaba bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya zul jalali wal ikram mai girma shugaban ƙasa Allah ka tsare sa Allah ka kiyaye mu shi Allah ka kare sa Allah ka ɗaga tuta ƙasar Nijar Allah ka ɗaga martaba ƙasar Nijar ya Allah kai ne ka ce a roƙe ka kana karɓawa muna roƙonka da sunayenka mafi kyawu da siffofinka maɗaukaka wa'anda muka sani da waɗanda ba sani ba Allah kai ne ka ce a roƙe ka gamu muna roƙonka duk wanda yake buƙata ya tadda hankali a ƙasar Nijar duk wanda yake so ya kawo tashin hankali a ƙasar Nijar duk wanda yake so ya kawo tashin hankali a cikin ƙauyukan Nijar a cikin jihohin Nijar a cikin biranen Nijar kowane ne ko ɗan gidan wana da ilimin ka ya Allah kai ne ka sani Allah mun gama ka da shi Allah ka tarwatsa shi Allah ka karya shi Allah ka sabkan mai musiba Allah ka sabkan mai bala'i Allah ka kaskantar da shi ka walakantar da shi ka tozartar da shi kamar yadda yake da bukata ya ga tozarci da kaskanci a cikin kasar Nijar ya Allah ko a boye mutu yake yana makirci ga kasar Nijar ko a boye yake yana makirci ga wannan tahiya ta majalisar ceton kasa CNSP ya Allah in dai bai da manuwa kyaukyawa a cikin zuciyarsa game da kasar Nijar ya Allah in yana da mugun nihi mummuna ga wannan majalisar ceton kasa CNSP Allah ka sani ta alam kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur abinda isha ta na ha'inci na kiftawa ka sani abinda ta ɓoye a cikin zuciya ta bayyana imani Allah ka sani Allah mun gama ka da su duk duniyar da suke Allah ka tarwatsa su duk duniyar da suke Allah ka halaka su duk duniyar da suke Allah ka sabka musu bala'i duk duniyar da suke Allah ka kaskantar da su ya Allah duk wanda bai so ya ga zaman lafiya da kwanciya hankali da ci gaba a cikin ƙasar nijar ko a cikin zuciyarsa yake wannan guri Allah ka kaskantar da shi Allah ka walakantar da shi Allah ka tozartar da shi kamar yadda yake da bukata ya ga wannan ƙasa ta musulunci ta kaskanta ta tsotarta bi rahmatika يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته